head kai hair gashi eye ido ear kunne nose Anchi. mouth baki neck wuya shoulder kafada hand Hanu. tummy Chiki. back baya leg kafada kai gashi ido kunne anci baki wuya kafada hannu ciki yeah baya yeah kafada